Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. To yau za a ji babi na ɗaya na amsoshin tambayoyin su Musa Usman daga Kano da Garba Muhammad Yola kan tarihin masarautar Ilori da kuma alakarta da Fulani da Yarbawa. To idan masu tambaya su Musa Usman da Garba Yola na saurare, ga kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyinku daga masanin tarihi na gidan tarihin Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala wanda ya fara cewa. Zan fara daga ma'anar kalmar Ilorin. Kalmar Ilorin kalma ce ta yarbanci. wanda shine sunan wannan gari ko yanki da ake magana a kai. Mm. Abin da take nufi shine wato wasa makami ko wasa takwabi. Mm. Shine ma'anar kalmar ilorin. Su yarabawa suna da wani kuduri ko abin da suka dogara da shi ko suka kafa a kai cewa idan za su je yaƙi lokacin suna karkashin daular oyo kasan an yi dauloli a baya masu yawa. Mm. akwai daular ghana akwai daular songhai akwai daular oyo akwai daulolin kasar hausa akwai daular benin ma da sauransu hmm. so idan mutanen da ke karkashin daular oyo ko masarautar oyo za su je yaƙi suna tafiya wani wuri ne da ke da wani babban dutse wanda yake cikin garin ilorin wannan dutse ana kiransa okuta ilorin mm. shi okuta ilorin babban dutse ne wanda anan ne suke wasa ta takubansu sannan su tafi yaƙi saboda idan sun wasa ta takubansu a wannan wuri suna ganin babu jama'a da za ta iya cin su da yaƙi mm. shi wannan babban dutse yana wani wuri ne da ake kira idi afe wani yanki da ake kira idi afe a cikin wato yankin wato kasar ilorin wasu sun mai da shi wurin zaman su na dindindin saboda sun canfa cewa tun lokacin da wani al'ada ta kafu ga jama'ar yankin ilorin ba a taba cin su da yaƙi ba saboda haka ya zamanto wuri ne da ake zuwa kallo da kuma la'akari da tarihin tarihinsu da ya gabata a baya manyan masana sun nuni da cewa wannan dutse tare da abin da yake dauke da shi wato zai iya kaiwa in an masa kuɗi zai iya kaiwa kamar dala miliyan biyar to hmm. wani takaicen takaitawa kenan bisa abin da ya hmm. shafi kalmar ilorin to idan muka duba kuma sai mu ga wannan yanki na ilorin yanki ne da yake kasar yarbawa kusan mafi yawanci za a iya la'akari da cewa kamar shekara ta dubu biyu da bakwai wannan yanki yana da yawan jama'a kalla mutum dubu ɗari takwas da arba'in da bakwai da mutum ɗari biyar da tamanin da biyu. Hmm. Sannan yana cikin jihar Kwara ne a yanzu wanda kusan za a iya cewa tana kamar tsakiyar yankin Najeriya. Sannan yanki ne wanda mutanen Yarabawa suka kafa kuma kusan za a iya cewa su ne suke ɗaya daga cikin jinsi ko kabilu guda uku wanda suka fi kabilu kowace kabila yawa a ƙasar Najeriya idan ka cire maganan Hausa, Fulani da sauransu. Sannan A shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin wannan yanki ya zamanto kamar headquarter ne na Oyo Empire ta fuskar abin da ya shafi ajiye dakaru da makamai na yaƙi saboda abin da ya shafi wancan Okuta Ilorin inda wannan babban dutse yake wanda suke zuwa su nemi sa'a su kuma wasa ta su kafin su tafi yaƙi. Tun shekara ta dubu da ɗari hudu da hamsin wannan yanki yake da ɗimbin tarihin cewa a wurin ake ajiye dakarun sojoji sannan kuma suke yin da abin da suke yi don neman sa'a da kuma ci gaba da abin da ya shafi wato cin nasara akan abin da ya shafi yaƙi da ke gabansu. Hmm. Sannan wannan yanki ya zamanto karkashin arewacin Najeriya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da bakwai lokacin da turawa mulkin mallaka suka zo sai zamanto akwai wani kamfani da turawa suke amfani da shi wurin mallakar jama'a wato Royal Niger Company. To wannan yanki ya zamanto kamar babban birni ko kuma babbar cibiya na royal niger company a shekara ta 1897 hmm. sannan ya zamanto yanki daga cikin yankunan arewacin najeriya a shekara ta 1900 cif cif a wannan yanki Yalla amal salah tu. dujeji demba taali arsugo fooli kiite mayede ɓuuri winnade hamadi modi simin noddiduyeɓe foodi hay goto min goppani wona asamayaɓe wona guidali wona suninaɓe jibi siidi naye jiɗi makka hammadi no feewi gorko pullo joom nayi jaɓɗo gaynako allah hokki ɗum jawdi amadi siɗi nayi en alaji amadou lo wi tedde ngara wambuji alasan bocar daw ɓulɓuɗe kaari kooro isawan seydou rachin gayel gorko mbasina min asama mo dabba e ɓula bonnani suɗinaɓe amma iɗa duba baya isa tarihi zaga cewa yarbawa na sassa daban-daban su suka zo suka kafa wannan gari da farko kafin sauran jama'a su fara shigowa irin su fulani da hausawa da sauran kabilu da suke tasowa daga wasu sassa daban-daban na kasar najeriya da yankin kasar hausa da kuma wajenta ta fuskar kasuwanci da kuma musayar kayayyaki don ci gaban al'ummar wannan yanki sannan an samu wani ci gaba wanda ya jawo canje-canjen tsare-tsare da kuma abin da ya shafi ya kuka kasan dama za a wayi gari a ce kamar wannan kungiya tana kokarin fada ma wancan yanki da yaki mm. wayanda suka fi wani karfi suke murkushe wasu kwace tattalin arziki da gonaki da kasuwanni da masarautu na wannan yanki mm. an yi da karni na goma sha tara ya shiga a lokacin jihadin shehu dan fodiyo shehu usmanu dan fodiyo saboda an yi jihadin shekara ta dubu da dari takwas da hudu sannan yakin ya faɗaɗa zuwa dauloli daban-daban wanda shehu ya ba matuta to wannan gari na ilorin yana daga cikin yankunan da aka yi jihadin shehu dan fodiyo a cikinsa hmm. duk da dai cewa shehu dan fodiyo ya rasu shekara ta dubu da dari takwas da goma sha bakwai sannan wannan yanki ya zo ya dawo karkashin mulkin daular usmaniya a shekara ta dubu ɗari takwas da ishirin da hudu hmm. aka ci wannan gari na ilorin da yaƙi wato fulani kenan kada a manta a baya mun yi bayani cewa akwai mutane daban-daban da suka zo suka zauna a wannan yanki akwai hausawa akwai mutane borno akwai nufawa da fulani da sauransu amma a wannan lokaci akwai sarki abdulsalami dan salihu wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yaƙin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'ar musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa dan zalla ya koma hannun fulani sarki abdulsalami dan salihi wanda ake kira da alimi shine ya jagoranci yakin yaɗa musulunci da kuma kafa daula ta shari'a musulunci a shekara ta 1824 wanda ya kafa daula ta musulunci a wannan yanki wanda daga wannan lokaci ne mulki ya da ya tashi daga hannun yarabawa san zalla ya koma hannun fulani waɗanda suke mazauna wannan gari hmm. wanda shi kuma ya yi rayu ya kare mulkinsa daga shekara ta dubu ɗari takwas da arba'in da biyu sannan bayan shi akwai shi ta ɗan salihu wanda ɗa ne a wurin salihu bin ali ɗan alimi wanda shi kuma ya karbi ragamar jagorancin wannan gari da shugabancin wannan ƙasa daga shekara ta dubu da ɗari takwas da arba'in da biyu zuwa shekara ta dubu da ɗari takwas da sittin. Oh. Sannan akwai Sarki Zubairu ɗan Abdulsalami shi ne wanda ya karɓi mulki daga shekara ta dubu da ɗari takwas da sittin zuwa shekara ta dubu da ɗari takwas da sittin da takwas. Kaga ya shekara takwas kenan. Oh. Sannan akwai Shita Aliyu ɗan Shita duk waɗannan zuri'a ne na shehu usman da danfodiyo hmm. wanda ya fara mulki daga shekara ta dubu ɗari takwas da sittin da takwas zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da ɗaya sannan akwai moma ɗan zubairu wanda ya fara daga shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da shida sannan akwai sarki suleimanu ɗan aliyu wanda ya fara daga shekara ta dubu ɗari takwas da casa'in da shida ya kare a watan 14 ga watan janairu na shekara ta 1941 a daidai lokacin da aka lullugat ya hada arewaci da kudancin najeriya suka zama kasa daya a matsayinta na najeriya sannan a shekara ta 1915 zuwa watan nuwamba na shekara ta 1919 an samu wanda ake kira sarki shu'aibu bawa dan zubairu wanda ya ci gaba da mulkar wato yankin kasar ilorin sannan akwai sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa wanda shi ne daga sha bakwai ga watan fabrairu zuwa na shekara ta dubu dari tara da ishirin zuwa watan yuni na shekara ta dubu dari tara da hamsin da tara aka samu sarki abdulkadir dan shu'aibu bawa sannan akwai naini gambari dan muhammadu sannan akwai lawofe dan bawa a yi labo na biyar sannan akwai malam aliyu dan abdulkadir akwai sarki ibrahim kwalafu ɗan gambari wanda shi ma ya yi mulki hmm. duka waɗannan sarakuna ne da suka suke mulkar wato kasar ilorin fulani to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar ilori yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house da ke an samu na tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Masu Garba ke cewa a huta lafiya.